A yau uku ga watan Rajab, an gudanar da zaman juyayen tunawa da shahadar Imam Ali Alhadi alaihi salam a makarantar Ma'ahadul Waris Al'ambiya. Makaranta ta horar da masu tabligi akan tafarkin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai malamin da ya samu halartar taron wanda ya gudanar da jawabi akan tarihi na Imam Ali Alhadi alaihi salam tun daga haihuwarsa har inda ya zauna da ma tarihi na wato shahadarsa. Shi ne Sheikh Abdulgaffar Al-Maliki. Ya gudanar da jawaban dalla-dalla a ƙarshe yake jan hankali ga musamman ɗalibai da suke karatu a wannan makaranta musamman waɗanda suke yankin Afirka. inda ya ja hankali sosai wajen cewa ɗalibai su san abin da ya kawo su kuma su mai da hankali domin akwai abin da ke jiran jiransu a gida, wato na isar da karatu daga makarantar Ahlul Baiti musallam A ƙarshe da shehun malamin ya rihe da bayani akan hadisi na Imam Ali Alhadi alaihi salam wanda yake cewa kunu zainal lana wala ta kunu alaina shainan wato ah, ko to kawa gare mu kada ku zamanto abin datti gare mu Haka dai malamin ya ci gaba da bayani a ƙarshe aka gabatar da wato baituka na nuna ta'aziyya da kuma alhini akan wannan abin da ya faru a irin wannan rana na shahada wannan babban bawan Allah jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wato Ali Alhadi alaihi salam. Ƙarshen rahoton kenan Yasir Shahid daga Karbala.